This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalima si Garba zai shigo mana da shirin sana amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama sauran labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Sojojin Ukraine sun ce suna janyewa daga birnin Adifka da ke kudu maso gabashin kasar yayin da Rasha ke ruwan mamai inda ta kara da cewa matakin bai bayar da wata nasara ga Rasha ba. Babban kwamandan Ukraine Alexandra sersky ya wallafa a shafin Facebook cewa an janye sojojin ne don gujewa mamaya da kuma kiyaye rayuka da lafiyar ma'aikatan. Alexandra Tarnasinki kwamandan sojojin ukraine na yankin kudu maso gabas ya bayyana bangaren addabka a matsayin mafi tsanani a dukkan tungayen wanda ya kai kimanin kilomita dubu daya daga baya a ranar juma'a tarnafanski ya ce an ci gaba da gwamza alamun fada kuma rasha ta ci gaba da shafa biranen a zahiri daga doron kasa ya kuma yi kirarin cewa a ranar juma'a kaɗai sojojin ukraine sun daƙila hare-haren rasha fiye da talatin sama da mutane ɗari ne aka tsare a duk faɗin ƙasar rasha bayan da suka yi yunkurin ajiye furanni wurin bikin karamawa jagoran 'yan adawa alexei navalny a cewa wani rahoton kamfanin lancin labarai na associated press a yau asabar ƙarƙashin kulawar 'yan sanda daga bayan ma'aikata sun cire furanni na tunawa da jagoran in ji kamfanin lancin labaran wata ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar rasha ovd info ta faɗi a cikin wata sanarwa da ta fitar amma yadda navalny zuwa ɗaya daga cikin manyan gidajen yari na rasha mafi tsanani sanarwar ta ce a cikin watanni 37 da ya a tsare nabalni ya shafa kwanaki 296 a gidan yari mafi azabtarwa a cikin irin wannan yanayi babu bukatar a saka guba ko kisa ta hanyar tashin hankali kawai dole ne a jira shugaban amurka joe biden ya mayar da martani a ranar juma'a ga labarin mutuwan labalni inda ya zargi shugaban rasha vladimir putin kai tsaye tare da yin amfani da mutuwar wajen tsawatarwa 'yan majalisar wakilan amurka da su ci gaba ba da tallafi ga ukraine rundunar sojin isra'ila ta faɗi yau asabar cewa dakaranta sun kama sama da mutane 100 da ake zargi da aikata ta'addanci a asibitin nasir da ke kan yunis rundunar tsaron isra'ila ta ce an kashe mutane da dama a binciken da ake yi a asibitin rundunar ta idf ta kuma musanta zargin cewa sojojinta sun kai hari kan janaraitan asibitin rahotanni dai sun bayyana cewa sojojin ƙasar isra'ila sun kai hari kan injinan janareta kuma gazawan na'urori yayi sanadin mutuwar mutane a asibitin ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce kusan mutane dubu ashirin da tara ne akasarin su mata da ƙananan yara suka mutu tun bayan da isra'ila ta ƙaddamar da yaƙi akan hamas bayan da harin da Hamas ta kai na Isra'ila ranar bakwai ga watan Oktoba. Inda aka yi garkuwa da mutane kusan 250 tare da kashe 1,200. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kasashen Afirka sun buɗe wani taro na kwanaki biyu a ranar Asabar. yayin da nahiyar ke kokawa da juyin mulki da rigingimu da rikicin siyasa da kuma zaman ɗarɗar a yankin. gabanin taron da za a addis ababa babban birnin kasar habasha shugaban hukumar tarayyar afirka musa faki muhammad ya yi tsokaci kan tashe-tashen hankulan da ke addabar kasashe da dama na afirka da sauran sassan duniya sudan na cikin rikici in ji faki yayin da bai bayyana barazanar 'yan ta'adda a somaliya da rikici mara karewa a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da haɗarin ta'addanci a yankin sahel da kuma rashin zaman lafiya a libya sake da juyin mulkin soja da tashin hankali kafin zaɓe da bayan zaɓe da rikicin jin ƙai da ke da nasaba da yaƙi da ko kuma illar sauyin yanayi duk wani abu ne matuƙar damuwa a gare mu kamar yadda ya shaida ministocin harkokin wajen afirka a ranar laraba mataimakin shugaban amurka kamal harris na halarta taron tsaro a munich inda take tabbatar wa kawayen amurka cewa har yanzu ana iya dogaro da amurka yana da matukar amfani ga al'ummar amurka amurka ta ci gaba da aiki da ta rade tana yi na shugabancin duniya in ji ta a ranar juma'a a munich a gajeren jawabinta a ranar juma'a harris ta sanar da labarin mutuwar jagoran 'yan adawa na rasha alexei navalny inda ta kira shi wani karamin alamar rashin tausayi na shugaban rasha vladimir putin ziyarar harris zuwa taron na tsaro na shekara-shekara na zuwa ne a daidai lokacin da ake nuna shaku kan rawar da amurka ke takawa a duniya a daidai lokacin da amurka ke fuskantar zaɓe kuma ɗaya daga cikin 'yan takara shine tsohon shugaban ƙasar donald trump ya kuma nuna cewa zai ƙarfafa wa rasha gwiwa wajen kai hari ga mambobin ƙungiyar tsaro ta neto da ke alaƙa da ƙungiyar waɗanda suka gaza biyan kuɗaɗen tsaronsu na ƙungiyar. daga ƙarshe wani dandali da ke kusa da tsakiyar birnin algiers 'yan kasuwar canjin kuɗi na ɗauke da kuɗin euro da pam da daloli da fatan za su musanya su ga waɗanda ke cikin damuwa game da faɗuwar darajar dinar na algeria wannan kasuwa ta bayan fage ta canjin kuɗaɗen waje na daga cikin alamomin taɓarewa tattalin arziki da ƙasar algeria ke fuskanta ƙasar ba ta son barin farashin canji ya daidaita sosai ta tabbatar da cewa ba za ta iya iyakance bukatu tsakanin jama'a ba yayin da kwarin gwiwa kan kuɗin dinar ya ragu faɗuwar darajar kuɗin na nuni da yadda al'umma algeria ke gaza sayan komai na amfanin yau da kullum yayin da gwamnati ta mai da hankali kan wasu abubuwa da suka sa a gaba ƙasar da ke arewacin afirka mai arzikin man fetur ana raɗe raɗin 'yan kasuwa na zubar da kauna sayar da kadarorinsu da kuma yin sama da faɗi da kuɗin euro a kasuwannin canji don kada dukiyarsu ta makale jama'a masu matsakanancin ra'ayi su ma suna dogara da yuro da daloli don siyan abubuwan da suka kare kamar magani da wasu kayayyakin mota ko wasu nau'in abinci labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA. Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA wanda a yau zai zo muku daga jihar Agadez da ke kasar Nijar inda abokin aiki na Hamid Mahmud zai gabatar da maudu'in shirin. Hamid Bismillah, mai shirin ya kunsa ne yau. zai mayar da hankali ne kan matakin da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta ɗauka na sauke dokar haramta safar bakin haure bayan shekaru takwas da bullo da wannan dokar lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu. kowane tasiri soke wannan dokar zai yi wajen haɓaka tattalin arzikin jihar Agadas duba da yadda ƙungiyoyi da dama suka shayin korafe-korafe game da wannan dokar domin tattaunawa kan wannan batun mun gayyato malamai da dama a cikin wannan zauren. na farko akwai emud isuf na kungiyar gamayyar kungiyoyin fararen fulla na ems akwai abdulrahman Biyano na kungiyar farar fulla da suka sha gwagwarmaya ganin cewa an soke wannan dokar sannan akwai bilal afirnunu shugaban masu safar bakin haure na agadas sannan kuma akwai mala aminu wanda ya wakilci masu aikin hannu daga ƙarshe akwai musa bashir wanda shine shugaban hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasar nijar reshen jihar agadas to bari mu fara da emud isuf na ƙungiyar ms wasande malam emud isuf bayan shekaru takwas da kafa wannan dokar ta haramta safar bakin haure yaya kan shi da soke wannan dokar da gwamnatin mulkin sojan nijar ta yi to da farko muna muku godiya da kuka gayyace mu gaskiya muna ma allah godiya kuma mun ji daɗi sosai da aka samu aka soke wannan doka saboda dokan nan tun lokacin da aka doke ta muka fito muka yi tir da allah dai da ita saboda ta take hakkin bil'adama sosai idan kun lura doka ce wadda ta ce su bakin haure suna iya baro kasashensu mm. nijar kin ma suna iya barin kapital har su shigo nan agades mm-hmm. to daga agades kuma aka dakatar da su ba su iya ci gaba mm-hmm. su ta inda suke so su ta mm-hmm. wannan na farko kenan na biyu kuma dokar ta zo ta karya tattalin arzikin jihar gata mu ta agades saboda matasa ne da dama da al'umma agades ma ga baki daya suke cin amfanin wannan zirga-zirga ta 'yan bakin haure mhm. to tun da aka kafa wannan doka tattalin arzikin eh, jihar tamu ya zo yi kasa sosai to wannan abu shi yasa muka tashi sai tsawon shekara takwas muna fata mu ga cewa an soke wannan doka kuma da aka soke wannan doka muka fito muka yi murna muka gode ma sabon hukumomin ga da Allah ya kawo mana waɗanda su ne suka yi nazari suka ga lalle wannan doka ba a bi ka'idar da adam ba kuma doka ce wadda ba ta gyara kasar mu Niger suka soke mana ita wannan dalili ne yasa kuka gani muna musu godiya su kan soke wannan doka Malam Musa Bashir da kake shugabantar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Nijar reshen jihar Agadez kun shayin tsokaci a kan cewa wannan dokar ta haramta safar bakin haure ta saba wasu dokoki na ƙasa da ƙasa. wannan doka ta saba ma sauran dokoki na kasashe wanda muka sa hannu a ciki kamar kwadi ba kamar a lokacin na akwai protocol na sediyawo nijar ta saka hannun ta ciki kenan bai kamata ba dan mamba na kasar sediyawo idan ya shigo kasar nijar ya kasance ba zai iya tsallaka ba kasar nijar to mu muna ganin kamar an take hakkin bil'adama a bangaren tafiye-tafiye tunda kamar an ah, kwadiba mhm. a declaration universal na dura de lom article 13 alinéa 2 ya ce duk adam ya da izinin ya tafi kasar da yake so kuma ya dawo lokacin da yake so kasar shi mhm. amma kowace kasa tana da izini ta dan sa irin ya dokokinta mhm. na yadda za a shigo mata kasa mhm. ko ta ce sai da visa ko sai da card identity ko eh, sai da passport kowace tana iya ba da irin kamar tsarin yadda ta so a shigo kasar ta amma mu da yake mun sa hannu a ne CDAO kenan bai kamata ba a ce wanda ya fito da kasar Mali ko nan kasar Togo a ce a idan ya zo Agaris zai zama matsala a gare shi na ya wuce mhm. wannan ga inda doka ta saba kenan mu yau murna ne mhm. su soke wannan dokar da aka yi saboda yanzu in Allah yarda mutum mhm. ya tsallaka a gare lafiya lau ce ce sa. idan muka koma wurinka malam bilal a fununu kana shugaban kungiyar masu safar bakin haure a jihar agadas shi wani tasiri soke wannan dokar zai yi game da safar bakin haure a jihar ta agadas yanzu dan ka sani ka shiga bakin tasha ko kaso bisa shi ko bakin kaso tol mm. mutane kamar nan aka yi wasu ma mm-hmm. ba ce yi wasu wani wuri mm-hmm. kenan wannan abun da ake fadi na mutane mu ba mu gane shi ba mm-hmm. mun ga iko ma da kanshi yanzu ya sassafta ma mutane hanya di yawa ka je yanzu ka ga mota kamar kuda har a rataye jikinta kuma ba ni jirgin ba ne mun san na Najeriya ne ko na Mali ne ko na ko ina ne mhm. mu da muke bisa hanyoyin nan wannan abu ba mu gan shi ba jin shi dai muke ana ririya shi ana sashi karhi wannan soka doka mu mm. za mu ce mm. wallahi magana cikakka gare ni ya kawo sauki sosai mhm. ga rayuwar mutane ma da tahinsu da sun saki walwala ta samu gare su mhm. eh, lalle ba a rasa wani abu kadan kadan mhm. wanda ba za a rasa shi ba kenan wannan dole ne akwai shi kullum kowace kasa ma amma alhamdulillah za mu ce mu ta bangaren namu mun gode ma Allah da yake ya kawo mana sauki abu da yawa da da babu shi Masi da yawa da komi da yawa yanzu babu shi kowa dai ya saki kanshi yana kiyo kawai mutane su zo su wuce su zo su komo su wuce gidansu su zo su ta yi urin bidarsu ba mu ga masi ba na ce maka wani abu ce na ga masi a'a ban gane shi ba to muko rishin masi muke so in ba a ga masi ba kenan walwala an ta zo wanga alhamdulillah yabu da aka yi mai wuce mu sai da yawo tun kunce muna shi sai da yawo amma ba mu san ta ba sai ce mana sai da yawo ta yi kaza in muka ta karrawa ga tasi da wuce ta baka kai bugwari ka wuce ko nigerian ko sai an yi maka visa ko sai a ah, mu eh, muna kawo ni abu ko ana kawo mu abu algeria sun ka shiga ko kai wani sai an ga hanshin ka amma nigerian ka shiga sai a ganka lahiya lahiya tunda na zamna na yi aikin algeria na aikin nigerian na aikin nigeria har lagos har koina na gani dai kamar nigerian nan Allah ya kara mana imani ya kara mana saki ya kara mana sassabci ma bakon da ya zo gare mu kuma bakon mu yau Niger ko wurin wa ya zo bai mina daga ina kake a'a yana ashak ma ya barka kai zaman kan ka gashi ka ta in wani laihi kai kake da abunka ba mu san shi ba ma wanga laihi ne da ya zo yanzu Malam Abdulrahman Biyanu kana shugabantar kungiyar farar Fulani kuma a baya kun sha gwagwarmaya da ma korafe-korafe ganin cewa an soke dokar. To a wannan karan shi wani tasiri ne soke wannan dokar zai yi wajen haɓaka tattalin arzikin jihar Agares ganin yadda shekarun baya matasan jihar Agares da dama suka rasa aiki yi sakamakon wannan dokar. To yanzu a tsammanin mu dai ya kamata diplomasi kamar ta yi aikinta. Eh, mhm. an soke doka mhm. ya yi za a komawa aiki yadda ya kamata kowa kuma za ya eh, mai ake da abun da zai samu ya sarrafa don ya samu kuma ya ci gaba da activity kin shi wa'ancan da bari na a wancan lokaci na safarar da ake ce ma suna caga wannan tunda a lokacin nan da vraiment ake san zuwa da zo wannan kowa ya ga agaris gaskiya masha Allah an gode ma Allah kowa na san baki rabon shi mhm. tunda dama ba yiwa a ce wai kamar mutum ya to illa kuwa bako ya to illa bako alheri ne duk yadda yake mhm. paske ya ce ya shaya ne murun kwanci mhm. to ka gani kenan kuma duk cin gada zai shan gada zai a cikin kasan nan da zo nan ne zai nemo su kenan karuwa mhm. ce ta wannan wurin da yake don mu fatan mu da yanzu mai kwanta na yanzu kuma su daidaita abun kuma su kara kawo tarbiyya a bisa yadda ake wannan shigila kuwa ta ta yi cikin tsari ba tare da cin amana ba Da wannan bayani na Malam Abdurrahman Diallo za mu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Hamid Mahmud wanda ya haɗa shirin daga jihar Agades na ƙasar Nijar sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya. a gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita ɗari ɗaya 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. VOA Hausa ku bani tarihin shahararren malamin addinin musulunci nan mai suna Mufti Ismail Menk. Na ga an ce shi ɗan asalin ƙasar Zimbabwe ne, kuma na ga shi balarabe ne. Wai shin koya aka yi aka haifu a ragaya? mai tambaya ado turaki askira maiduguri jihar borno najeriya to idan mai tambaya da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilinmu a taraba da adamawa muhammad salisu lado ya samo daga dr adamu babikwai malami a kwalejin koyar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke yola ko fce yola adamawa najeriya wanda ya ce To Malam Turaki Askira Maiduguri jihar Borno ga tambayar ka nan da kake son sanin tarihin shi wannan shahararren malamin addinin musulunci wato Mufti Ismail Amin. Sannan kuma ka ce ka samu labarin cewa an ce shi ɗan kasar Zimbabwe ne amma kuma ka gan shi balarabe ne shin ya aka yi aka haifa ragaya. To ga amsar tambayar ka nan tana tafi. Yawa to da dakta. To dakta bari mu fara da shin yaushe aka haifi malam a wace shekara kuma aka haifi malam kuma a ina A kayafi malam. Da farko dai an haifi shi wannan bawan Allah ranar ashirin da bakwai ga watan Yunin shekara dubu da dari tara da saba'in da biyar wanda kuma an haife shi ne a babban birnin Harare na kasar Zimbabwe wato ƙasa ce wacce take kudancin Afirka. Ba ta nan Afirka tamu ta yamma a kudancin Afirka Zimbabwe take. Sannan kuma mahaifinsa shine Maulana Musa Ibrahim Mink. Yawa to menene cikakken sunan malam? Cikakken sunan malam. Cikakken sunan shi wannan babban malami kuma da ka tambaya ainihin sunansa shine Ismaila ibn Musa Menk saboda mahaifinsa sunansa Maulana Musa Ibrahim Menk. To bilakika asalinsa ba balarabe ba ne. mutanen Gujirati ne wato wani bangare ne da ke can kasar India. Yawa to daga yanzu shi malam misali a ina ya fara karatu kuma a gagashin wani malami ya fara karatu. Ta yi watakila da shi ke mahaifinsa malami ne ko a gaba mahaifinsa ya fara karatu ko dai akwai inda ya fara karatu. Hakikanin gaskiya shine shi Ismail Amin ya fara karatu ne wajen mahaifinsa saboda shi ma kansa mahaifin nashi Maulana Musa Ibrahim Menk ya kasance mutum ne wanda yake mai yada addini musulunci mai yin wa'azi. To shi dan nasa Mufti Menk ya kasance ya yi karatun Kur'ani ne kuma har ya haddace Kur'ani a gaban mahaifinsa. Yawa to dakta mu dawo ga ɓangaren karatun boko. Shin malam yau yaushe ya yi karatun boko kuma a ina da ina ya yi karatun boko kuma yaushe ya fara karatun boko. Ya fara karatunsa na boko a St. John College Harare a nan ya fara karatu sannan daga nan kuma ya tafi ya je karatunsa na zama mufti a can Gujarati wato ya koma asali kenan ya koma gida can India ya je wannan karatun nashi. Daga baya ya je ya karanci abin da ya shafi shari'a a birnin Madina University of Madina ya yi digirinsa na farko sannan digirinsa na biyu biyu da kuma na uku ya zaɗe wato digirin digirgir shi kuma ya yi shi a Riyadh ta ƙasar Saudiya. Wannan kuma ya tabbatar da cewa kenan a daidai ne idan ka kira shi Dr. Ismaila Ibn Musa Menk wato mufti din saboda ya kasance shine babban alkali na kasar Zimbabwe. Shi wannan malami ya shahara saboda mai shaharar da ya yi ya shahara ne saboda salon kiransa da yake yi ko salon wa'azinsa da yake yi yana yin sa ne da wata irin baiwa ta musamman yana wa'azi yana murmushi kuma bayan duk maganar da ya zai ci Allah ya shiryar da mu. Da kyau. To, dakta a mu ɗauka yanzu shi malam misali eh, ta yaya ne ya shahara sosai kamar yadda ka zayyana da wasu irin kafafen yada labarai yake ta'am ta'ammali da su har ta kai ga ya yi shura a ɓangaren wa'azuzzuka da kira kan hanya madaidaiciya. Shi Ismaila Ibn Musa Menk wato shi Mufti Menk ya shahara ne saboda yin amfani da kafofin zamani wajen yada karatuttukansa sannan kuma da irin aƙidar da yake yadawa na ƙoƙarin a zauna lafiya tsakanin addinai daban-daban a. Wato, dakta mu dawo ga bangaren iyali. Malam yana da iyali kuma 'ya'yansa nawa. nawa maza ciki nawa mata. Yana da aure ya haifi ‘ya'ya har guda tara, mata bakwai maza biyu. To madalla Allah ya ba. To, data mu kalli ɓangaren yarurruka shin yarurruka nawa malam ke amfani da su wadda yake ji yake iya tambaya da ita kuma yake iya ba da amsa da ita kuma akan iya masa tambaya da ita kuma ya sake ba da amsa yarurruka nawa malam yake amfani da su. Ya iya yaren Gujarati, ya iya Urdu, ya kuma shahara wajen iya Larabci da Turanci. Na'am, to dakta a cikin tambayar da shi mai tambaya ya aiko mana ya sake fayyacewa cewa cewa yana jin ana cewa Malam mafti Balarabe ne. Shin menene gaskiya al'amari? Shin Malam Balarabe ne ko dai a Malam yana da mu'amala ne da Larabci? larabawa ko dai a'a ya koyi harshen larabci ne. Shi ba balarabe ba ne duk da cewa tambayar ka ka nuna cewa kana tsammani ko an gaya ma cewa shi balarabe ne ba balarabe ba ne. Wato kabilar su ita ce kabilar Gujarati wacce kuma take India. la think ya shahara saboda ya yi yana amfani da abin da ake kira a kafar YouTube sannan kuma waɗanda suke sauraron wa'azinsa ko wa'azuzzukansa ba musulmai ne kaɗai ba har ma da waɗanda ba musulmai ba saboda sun ce yana da sauƙin kai wajen kuma ga nasibi wajen isar da sako na musulunci wataƙila in baka manta ba mufti Meng ya taɓa shigowa nan ƙasar mu Najeriya sannan kuma ya yi yawo ƙasashe daban-daban daban ya taka muhimmi muhimmiyar rawa wajen sasanta tsakanin addinan da ke Maldives ya yi ruwa da tsaki wajen sasanta tsakanin mazauna Liberia mutum ne wanda yake shi a wa'azinsa bai yarda da tsatsauran ra'ayi ba ya fi fahimta cewa a yi zaman lafiya saboda ta zaman lafiya ne duk abin da ake so za a yada na musulunci za a yada kuma har wasu ma su yi kwaɗayin wannan addini su shigo ciki yana cikin manya-manyan mutane ɗari biyar a duniya waɗanda suke da ƙarfin faɗa a ji a ƙarƙashin addinin musulunci wannan shahara ta sa duk da ƙarancin shekarunsa ya biyo bayan kamar da na faɗa salallamin da yake amfani da su ne zaka ga yana wa'azi yana murmushi kuma kullum yana ƙoƙari ya karantar da a zauna lafiya. a to na san watakila ko eh, malam ya fuskanci wasu kalubale wadda suka addabi rayuwarsa a waɗannan nasarori da ya samu To in ya samu wani irin kalubale ne ya fuskanta kuma yaushe ya fuskance su. A 'yan shekarun baya a Mink ya samu matsala saboda kyamatar da ya nuna misali da 'yan luwaɗi. Wannan ya sa da ya nemi shiga ƙasar Singapore suka ki yarda ya shiga wannan ɗin kuma ya sa wasu sai suka fara masa kallon wani abu daban amma daga wancan bangare waɗanda suke luwaɗi da maɗigo 'yan waɗannan ƙungiyoyin saboda ya fito ya soki abin da suke yi to wani abu dai da na binciko shine mufti menk al'amuran da suka shafi iyalinsa bai cika nunawa ba don haka yana da wuya a ce maka ga matarsa amma dai lalle na binciko na samo mana cewa ya haifi 'ya'ya har sun kai guda tara amma ba za a iya ce maka ga wacce ce matarsa ba. Yawa to da shi malam Motimink misali yana da mabiya kamar nawa mabiya kararrukansa kamar sun kai nawa a faɗin duniya gaba ɗaya misali. Wato Motimink yana da mutane mabiya waɗanda suke bin ah, karatunsa wanda sun haura mutum miliyan hudu sannan kuma yakan samu kuɗaɗen shigansa ne ah, ta hanyar ɗan abubuwan da youtube suke bashi amma ba baya cewa a biya shi wai don zai yi wa'azi ko zai je wata ƙasa ya ce sai an biya shi kuɗi wannan babu sannan kuma ya yi ta samu lambobin yabo da yawa a rayuwarsa kuma ya yi rubuce-rubuce na littattafai lokaci ba zai ba da dama a kakkawo duk waɗannan ba amma dai bilakika mufti menk shahararren malami ne wanda duk duniya ake ji da shi nan kaɗai afirka ba ba Asia kaɗai ba kusan duk duniya na alfahari da shi saboda kamar da na faɗa da farko salon karatunsa ya bambanta da mafi yawancin malamai yana saka hikima da annashuwa a ciki na ɗan murmushin da yake da kuma wasu lokuta yakan yi dariya a lokacin da yake wa'azi sannan kuma yana cikin shahararrun mutanen da suka iya yi wa mutane bayani ko kuma nusar da mutane abinda ake cewa motivational speakers suka nusar da mutane akan al'amura da yawa dan na taba jin inda ya fada ya ce in ka ji ana zaginsa. bai ce ka biyar ba bai ce kuma ka tare masa fada ba balle ma ka gaya masa to mutum ne wanda yake ya dauki duniya da sauki muna masa fata kuma Allah ya sa ya gama lafiya mu kuma mabiyansa mu ma Allah ya sa mu dauki waɗannan kyawawan halaye na shi to ina fata dan wannan da na samo maka zai kara maka haske akan sanin ko shi wane ne wannan shahararren malami dan asalin kasar zimbabwe wato dr sheikh ismaila ibn musa menk wanda aka fi sani da dr mufti ismaila menk da fata ka gamsu da uh, waɗannan bayanan da aka maka to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin dr adamu babikwai na fce yola da wakilin a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu ladu da mu julie leathers gresham da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wassalam ta gaida Ibrahim Garba. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai da Fiona wa mayi da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne Muhammad Hafiz Baballe ya cewa ku kwana lafiya.